wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan takwas miladiya ta da sha biyu. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kafin mu je ga karanta ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan yana cewa salamu alaikum menene gaskiyar da wasu masu tafsirin suratul waqi'a suke cewa in mutum yana karanta suratul waqi'a yana karanta shi da talauci kam sai dai yaji ana yi wato Allah zai raba shi da talauci har ma suna ba da hujja da hadisin umar da kuma ibn mas'ud muna son karin bayani to wannan mun yi bayanin sa a tafsirin gadan kaya da muke yi da juma'a da muka zo kan suratul waqi'a a bude bayanin bude surar mun yi bayani akan hadisan cewa dukkan su hadisai ne da wasu tabbata ba hadisai ne bara gurbi hadisai ne na ƙarya ba ma wai ka ce ko mai rauni sama sama ba a hadisai ne wanda suke mawdu'ai ba su tabbata ba mun yi bayanin da hadisin ibn mas'ud din da hadisin ai umar din shi na umar din ma baya da asali kwata-kwata na ibn mas'ud shi ne ya a cikin wasu littattafai amma duk da haka a cikin sanadin sa akwai mutanen da suke majahil ba amma san su ba na kira idan aka duba littafin lisanul mizan na ibn hajar al-asqalani ya kawo a tarjamar abu shuja' ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin abu shuja daga abu taiba shi kuma daga abdullahi dan mas'ud abu shuja da abu taiba duk wani mutane ne da ba a san ma waye ba malamai ba su ma san an yi su ba ma ko ba a yi su ba to a ƙarƙashin tarjamar shi abu shuja din alisanul mizan ya kawo hadisin kuma ya yi magana akan rauninsa shi yasa malamai da yawa suka raunta shi kamar suka ce hadisi ne mai raunin gaske kamar imamu ahmad abu hatim ɗansa muhammad ɗansa muhammad abinan abdurrahman ibn abi hatim da kuma albayhaqi da dara kutni da dai sauran malamai da yawa waɗanda suka yi magana a akan hadisin saboda hadisin dai bai inganta ba wannan kuma yana cewa mutum zai iya yi a alfajiri da da taimama sannan ya zo ya sallar asuba a taimama makofin alwara ce ga wanda ya rasa ruwa ko kuma yana da ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda larura larura ta rashin lafiya ko kuma karuwar rashin lafiya ko kamuwa da rashin lafiya ko jinkirin waraka duk waɗannan sukan sa mutum ya yi taimama koda da ruwa ko kuma kwata-kwata ma ya rasa ruwan to don haka taimama tana zama makwafin alwala don haka tana ɗaukan hukunce-hukuncen alwala abinda duk alwala take yi taimama tana yi abinda yake warware alwala shi yake warware taimama doriya akan wannan shine samun ruwa idan ka samu ruwa shikenan amma taimama mutum ba za ta warware ba sai ya abinda shi yake warware alwala cewa ba za ka yi nafila da taimama ba ko ba za ka yi raka rakatul fajr ka yi sallah asuba da taimama ba wannan duk ba hujja akan wannan abin da yake sahihi shine taimama idan mutum yayi ta matukar bai samu ruwa ba to shikenan wannan taimama tana na a matsayin alwala dan haka Allah ya aje ta a matsayin alwala illam tajidu Musa fatayammamu sayidan tayyiba a matsayin alwala Allah ya aje ta ga wanda ya rasa ruwa ko yana da ruwa amma ba zai iya amfani da shi ba dan haka abinda zai warware alwala shi zai warware ta sai kuma idan mutum ya ya samu ruwa idan mutum ya taimama bayan taimama da minti biyar sai ya samu ruwa da ya rasa to shikenan aiki taimamarsa ta tashi daga aiki sai ya alwala in zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sa'idu tahurul mu'min wa illam yajid al-ma'a 10 sinin ah, doron ƙasa mai tsarki gurin tsarkin mumini ne ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma fa'iza waje da alma falyattakin wa ya musa bishiratahu annabi ya ce to amma lokacin da ya samu ruwa to ya ji tsoron Allah ya yi alwala da wannan ruwan saboda haka cewa mutum zai iya taimama ya yi sadakatul da ya asuba wannan haka ne zai iya yi mutumin da ya sallaci shafa'i da wutiri yana tsammanin ba zai iya tashi da daddare ba sai kuma ya samu damar tashi to ya zai yi wani ita ce tambayar ta biyu mutumin da ya yi wutiri to ba a sanya kuma yin wutiri a dare daya annabi yana cewa la wutirani ne laila ba wutiri biyu sau wato ba a san ai wutiri sau biyu a dare ɗaya. idan mutum ya riga ya wutiri to koda zai yi wata nafila to kada ya ce kuma bayan ta zai sake yin wutiri in ya haka ya kuskure ya saba wa hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa la wutrani fi laila akwai wasu raka'o'i biyu da aka kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi su wani lokaci bayan yayi wutiri din yakan tashi kuma ya wasu raka'o'i biyu to wannan za su iya ba wa mutum dama idan da yana jin ba zai iya tashi ba sai ya samu damar kuma ya tashi to shi kenan sai ya yi rakawoyin da Allah ta'ala ya riga ya hukunta masa zai yi amma ba zai sake wuturi ba amma in so samu ne yadda ya fi zama sunna shine ya zama ƙarshen sallaka a dare ita ce wuturi kamar da annabi ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layli witran ku sanya wuturi ya zama shine ƙarshen sallaku ta dare wannan shine abin da ake so mutum yayi idan har ya zama na wata rana ya samu kansa cikin irin wannan yanayi to babu laifi dan ya tashi ya yayi wasu raka'o'i bayan yayi wutirin amma kada ya sake wutiri wannan sannan tambayarsa ta uku yana cewa mai mai hudu ba yana bada umarni da ya istighfari sannan sai ya zauna kuma ya ce ya ji wani malami yana cewa ba inda ya ce babu babu wani abu da ake cewa wato kamar da na fahimta dai daga tambayar wato babu wata wani addu'a da ake yi a daidai lokacin idan mutane za su rubuto tambaya su rika yin rubutun da za a karanta cikin sauki a gane a daina yin watsatsali haka kamar tafiyar tsutsa abinda na fahimta daga dai abinda ya rubuta din kenan cewa gashi liman yana cewa a nemi gafara kuma babu inda aka ce a faɗi hakan ko a nemi a yi istighfari a gurin magana ce a ta addu'a shin a wannan lokacin guri ne da ake addu'a ko ba guri da ake addu'a ba to kun san akwai wata sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar juma'a wanda ya ce babu wani bawa mumini da zai dace da wannan sa'a yana roƙon Allah face Allah ya ansa masa addu'arsa to malamai sun yi sabani wajen tantance wace sa'a ce wani lokaci ne maganganu ne masu yawan gaske da malamai suka yi sun kai magana wajen goma sha hudu kamar yadda ibn hajar ya kawo su a cikin littafin safatul bari magana biyu su suka fi ƙarfi saboda su suka fi dalilai ɓaro-ɓaro magana ta farko ita ce magana da suke cewa lokacin shine yayin da liman daga zarar lokacin da liman ya shigo ya hau minbari har lokacin da za a gama sallah wannan akwai hadisi na abu musa al-ash'ari a cikin sayo muslim hadisin makhrama daga abu burda daga abu musa al-ash'ari cewa wannan shine lokacin daga lokacin da liman ya hau minbari har ta taqdas salah har a gama sallah wannan riwaya tana na a cikin muslim sai kuma magana ta biyu ita ce magana da take cewa shine lokacin bayan sallar bayan sallar la'asar kafin faduwar rana wato daga bayan la'asar ne lokacin yake farawa to wannan maganar ita ce tafi karfi hadisin abu huraira ya zo da wannan ita ce tafi karfi domin ruwayar abu musa lashari akwai magana akan ingancin isnadin don irin su dara kutni suna cewa sanadin mursal ne bai cika sharuɗan sahihi ba to amma dai su ne maganganu guda biyu da suka fi ƙarfi Allah wanda zai ce a yi addu'a a lokacin da liman ya zauna tsakanin zamansa da tashinsa ya shigar da wannan lokaci cikin wannan kauli na farko da muka faɗa hadisin abu musa al-ash'ari da yake cikin sayo muslim wanda ibnu al-qayyim a cikin zadul ma'ad duk da yafi karfafa ra'ayin karshe to amma duk da haka dai yana ganin cewa waɗannan ra'ayuka guda biyu suna da karfi kwarai da gaske domin kowannen akwai hadisi wanda kuma wasu malamai sun inganta shi kamar hadisin ah, abu musa mun ce yana cikin sayo muslim kaga al'akalla muslim ya inganta hadisi watakila wanda za su yi addu'a ɗan tsakankanin wannan gurin ya zama wani ita ce abinda za su dogara da shi dole cewa wannan ƙauli ne marjuhi ƙauli ne wanda yake ba mai rinjaye ba magana mafi rinjaye mafi ƙarfi ita ce cewa bayan la'asar saboda haka ba dai abu ne da ya kamata a tsananta ba matuƙar dai akwai wani abu na na sofanan dalili a kansa za a iya samun hadisin a cikin sayo muslim saboda haka idan har wani ya yi addu'a dan tsakankanin wannan to dai yana daga cikin lokacin da liman ya hawo minbari har aka gama sallah duk yana ciki in kuma mutum ya ɗauki ra'ayi na biyu ne wanda shi yafi karfi to shi kenan ba sai yayi addu'ar a daidai lokacin ba sai ya bari in an shiga sallah akwai addu'a ta masallaci a cikin sujada da aka annabi ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da ya kai sujada ko lokacin da aka gama sallah ko a tahiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa li yatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu sannan mutun ya zabi addu'a da tafi bashi sha'awa in ya gama tahiyya kafin yayi sallama sai yayi saboda haka duk da yana da damammaki koda ya bar wannan yana da damammaki ta taya abin nan taya addu'a koda bai yi a wannan tsakan-kanin ba in yana so ya fita daga cikin sabani to akwai wasu gurare da aka yadda cewa gurare ne da ake ma ansa addu'a idan mutun yayi kama a sujjada cewa amma sujudu fa alihu bid-du'a fa qaminun an yustajaba lakum addu'a ce, a cikin sujada ce da addu'a domin ya dace a an samu ku addu'ar ku a irin wannan lokaci kaga wata dama ce da mutum yake da ita sannan wanda yake cewa shine ranar da aka fara azumi to ya kwanta da janaba wato wato har ya gari da ita ya kuma manta har yayi ma sallolinsa har zuwa magariba bai tuna ba sai bayan magariba ya tuna to ya azuminsa ya sallolinsa na farko azuminsa da yana nan ba matsala ko da mutum ya kwanta da janaba ya waye gari da ita ko aka yi kiran sallah as-salatu sannan ya tashi yawanka wannan ba komai ko ya wayi gari wato asuba dai ta ta riske shi da janaba a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantawa da janaba har asuba ta riske shi saboda haka wannan ba ba zai ba zai taba lafiyar azumin sa ba sallolinsa kuma da yana tsammanin cewa ba ba janaba a jikinsa daga baya ya ya gane cewa da janaba to kamar mutumin da ya sallah ne yana tsammanin ba najasa tare da shi sai kuma daga baya gane akwai najasa to a irin wannan wasu malamai suna cewa zai sake sallolinsa da ya yi da wannan najasa ɗin wasu ma suna ganin tun da a bisa rashin sani ne to ba za a rizumta masa sai ya sake sallolinsa ba to najasa iri biyu ce akwai najasar jiki akwai kuma najasar da ta shafi muhalli a najasar da ta shafi jiki kamar wannan ya kamata ya sake sallah najasa da ta shafi jiki ya kamata ya sake sallah wacce kuma ta shafi mahalli ko tufa ko sutura wannan in ya tuna kawai sanda ya tuna shikenan sai kawar da ita amma ba sai ya sake sallah ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da takalman sa yana cikin sallah sai aka sai aka ga ya cire takalminsa da sahabbai sai suka cire nasu to bayan ya gama sallah sai ya ce ya naga kun cire takalman ku ma balukum alqaitum ni'alakum me ya me ku ka jefar da ta ku cire takalmu suka ce ra'ayna qad alqaita na alayka fa alqaina li'alana ya rasulullah mun ga ka cire ne kawai mu ma sai muka cire wato tsabar biyayya kawai mun ga kai mu ba mu san dalilin yasa kai ba mu kawai saboda kai muka yi sai ya gaya musu cewa jibril wato an gaya masa cewa takalminsa akwai najasa shi yasa ya cire to kaga a cikin sallar aka sanar da shi ana tsakiyar sallar ya cire amma bai dawo daga farko ba ya sake dasa sallar sai ya dora akan wacce ya riga ya sallata a baya wanda yake nuna in mutum ya fahimci na da ya fahimci najasa daga baya ba sai ya wato wannan ba zai warware masa abin da ya riga ya sallata a baya ba yana nan wannan da za ka sake sallolin ka zai fi nutsuwa tun da najasa ce ta ta jiki idan shi idan mamu suka bi shi a haka ba ba wata matsala su ba su sake su ba mamu in ya bi liman liman kuma yana da najasa a jikinsa wannan ba zai sa ya sake sallah ba kamar da aka sani cewa ana sallah inda alwalan liman za ta warware to kawai wani zai zai wakilta ya ci gaba da sallah shi kuma ya tafi ya je ya sake alwala ya dawo ya sake sallar sai daga farko ko ya bi in ya zo ya samu ba su gama ba ya bi su amma ba za a ce su su da farko ba tunda da can sun fara bin shi alwalarsa ta kari ko kuma ya fara musu sallah sai ya tuna akwai janaba a jikinsa wannan duk ba zai lalata sallar su ba su sallarsu tana nan shi kadai abin ya shafa sannan wannan ya ce ina hukuncin mutumin da ya ce niki biyu akan abu daya misali ya ce abu abu ne akan kudi naira dubu goma sai a ce maka ah, idan kuɗi hannu ne to ka ba da dubu goma amma idan bashi ne to za ka ba da dubu goma da wani abu za a dai kara maka akan haka ba a ce dubu da ɗari biyu ko dubu ɗari uku to ya irin wannan ciniki wannan wasu malamai suna sa shi cikin bai'atai fi a hadisi ya zo daga abu huraira misalar salamina alaihi wasallam ya ce bai a bai'atai fi a falahu aw kasuhuma aw riban wanda duk zai ciniki biyu a daya abu daya ne amma ai masa ciniki biyu annabi yace to sai ya karbi farashin da yafi kankanta ko kuma ya karbi karin amma ya karbi riba wato abu daya ne amma ya masa ciniki biyu in yanzu zaka biya ga kudin sa in kuma sai an jima to za a kara maka wani abu to shine hadisin yace falahu aw kasuhuma abin da ya halatta ya karba ne mafi karancin abin nan farashin kaga idan dubu ne farashin mafi karanci to shi zai karba aw riban ko kuma in yace zai karbi 200 to 200 ya zama riba saboda bai'ataini ne fi bai'a ciniki biyu ne yayi a daya abu daya ne amma masa ciniki biyu ga kudin sa in yanzu zaka bani in kuma sai an kwana biyu to zaka kara min kaza kaga kenan ya nuna karin wannan na jinkirin da ya bashi ne ya shiga cikin riban nasi'a riban nasi'a a baka bashi a daga maka kafa amma zaka biya wani abu zaka kara wani abu saboda an daga ma kafa to wannan haramun ne bil ittifaq malamai sun haramta wannan riban nasi'a bil ittifaq saboda haka kauce mai irin wannan gara a ce farashi ɗaya gare shi kuma shi daman baya sayarwa kuɗi hannu farashinsa ɗaya kawai yana sayar ba waɗanda ba su da kuɗin da za su biya ne amma kuɗinsa shi ya dan kara akan yadda ake sayarwa to kaga wannan ciniki ɗaya ne amma in zai masa ciniki biyu to wannan ya zama ya shiga cikin bai'a ta nufi bai'a wasu sun yi hujja da wannan hadisin wajen hana ma shi irin wannan ciniki bai utaksi gaba ɗaya ma cewa duk ma cinikin da za a dan ƙara kuɗi saboda za a kara mutum lokaci ko za a bashi bashi bai kamata ba to wasu kuma sun takaita haramcin cinikin idan an yi shi da irin wannan siga amma idan farashinsa ɗaya ne akwai irin waɗannan kamfanoni ne ko wasu ɗaiɗaikun mutane ne wanda su daman ba sa karɓar kuɗi hannu su daman cinikinsu haka yake ko da yaushe to wasu na ganin ba shiga cikin bai a fi bai a ba ciniki ɗaya ne ba bi ba yana da kyau dai duk musulmi ya kauce wa dukkan wani abin da yake da shubaha ake ta tantama akan hukuncinsa duk abin da za a yi ta tantama akan haramun ne ko ba haramun bane in akwai hanyar kauce masa yafi saboda ala akalla dai ka samu nutsuwa ta yiwu ya zama na masu cewa haramun din ne su suka fi su suka fi daidai kaga ya zama na kana cikin shubuha wannan ba daidai bane saboda ka ana ana ana ana amfani da wara'u wani lokaci tsantseni shine gujewa abinda yake da rikici a kansa Allah ya sa mu dace bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ba mu aiko da wasu manzanni ba gabaninka in ban da mazaje nuhi ilaihim da muke musu wahayi fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun dan haka ku tambayi ma'abota sani idan ku ba ku sani ba bil bayyinati waz zubur mun aiko su da hujjoji bayyanannu da kuma littattafai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim kuma mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane ko dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu wala allahum yatafakkarun kuma tsammanin ko za su yi tunani wato babban abin da ya rika ciwa qurayshawa to a ƙwarya ya rika ba su mamaki suna al'ajabinsa wanda wannan ya sa suka yi inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da risalarsa cewa ta yaya ta yaya Allah ta'ala zai aiko da mutum ɗan adam wannan abu ya daɗe yana ba su mamaki suna ganin ba zai yiwu ba Allah ta'ala zai aiko da wani mai kawo saƙo daga wajensa kuma ya aiko mutum ɗan adam irinsu Allah ce bal'ajibu an ja'ahum munzirun minhum al kafiruna inna haza la shay'un ajib Allah ya ce sun yi mamaki wani mai gargadi wato wani annabi mai gargadi daga cikinsu ya zo musu kafirai suka ce wannan abin yana da ban mamaki a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas zai zama mutane suna mamaki don mun aiko da mutum da mutum daga cikinsu muka ce masa yawa mutane gargadi wannan sai ya sa su rika mamaki to tabbas wannan ta rika sa su suna mamaki yaya za a yi ga mala'iku nan cike da sasannin sama da Allah ya halitta dan me ba za a aiko mala'ika ba sai ya aiko da sai ya aiko da mutum irin su su dan adam Allah ce wa ma mana nasu an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula wato ba abinda ya hana mutane su yi imani bayan shari'a ta zo musu in ji Allah yace sai fadar da suka rika yi aba'athallahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko da mutumin da ya zai aiko da mutum a matsayin manzo to suna ganin wannan ba za ta yiwu ba to wannan shine Allah ta'ala yake ba su ansa cewa abin ba haka yake ba Allah ta'ala yana ba da manzancinsa ga wanda ya so idan ba a manta ba a farkon sura a farkon surar wannan Allah ta'ala ya yi wannan ya ba da wannan ansa a dunkule yunazzilul mala'ikata ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi yana saukar da mala'iku ruhi min amrihi da wani wahayi daga umarninsa ala man yasha'u min ibadi ga wanda ya so daga bayansa ka zabi ne na ubangiji shi yake ga dama ya aiko da wanda ya ga dama ya aiko ba su ne za su tantance waye za a aiko musu ba ko wani irin jinsi ne za a aiko musu mutum za a aiko musu ko aljan ko mala'ika ba su za su tantance ba to amma dai sun rika yin hujja da wannan dan gujewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da karyata shi cewa yaya za a yi a aiko shi a matsayin manzo banda shi banda su ma duka annabawan da suka zo a baya haka aka yi ta musu aka yi ta ja da su akan yaya za a yadda a bi su a basharan minna wahidan nattabi'u yanzu mutum ɗaya daga cikin mu bi saboda haka suna ganin ya za a yi mutum ne kuma su bi shi ya zama shi ne ke da shugabanci a kansu shugabanci na addini ya zama na maganarsa ita ce ta ƙarshe da za a saurara shi yasa mutanen annabi no abinda suka gaya masa kenan ma haza illa basharun mislukum yuridu an tafaddala alaikum walau sha Allah la anzala mala'ika ma sami'na bi hadha fi wannan mutum ne kawai ne kawai daga cikinku da yake so ya nuna fifikonsa a akan ku shi yasa sai kawai rana tsaka sai da awar shi annabi ne dan ya nuna shugabancinsa a kanku, ku yadda shi shugaba ne ku bi shi mu wannan maganar da yake faɗa ba mu taba jin irinta ta ba to shine Allah ta'ala yake ba su ansa cewa ma arsalna min qablika illa rijalan su suna ganin yaya za a aiko mutum Allah ya ce to kuma ai ban ma taba aiko da wani ba in ba mutum din ba da ma an taba aiko da wani ne ba mutum ba sai su ce to su ma kamata ya aiko musu wani ba mutum ba to sai ubangiji ya juya abin ma su suna mamakin ya aka yi mutum zai zama manzo shi kuma Allah yana gaya musu bai ma taba aiko wani ba in ba mutum din ba cewa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim ba mu taba aiko da wani ba gabaninka face mazaje ne wato ba wasu manzanni da muka aiko gabaninka in ba mazaje ba nuhi ilaihim waɗanda muke musu wahayi don haka mazaje ne muke dau muke aikowa daga cikin mutane wa ma arsalna qablaka min mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wato babu wani manzo daga cikin manzanni da muka aiko gabaninka face suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa saboda haka mutane ne su ma ba wani ba wani abu bane sabo ma kuntu bid'an rusuli ga gaya musu ba ba ni ne farau ba haka Allah ta'ala sunnarsa ta gudana ga annabawan da suka gabata Da haka in ba su fahimci haka ba fasalu ahlal zikri su tambayi masana su tambayi masu ilimi su tambayi malaman tarihi su ji cewa an taba aiko wani ba ba mutum ba ai sun san cewa akwai annabawan da suka gabace annabi sallallahu alaihi wa sallam sun san da labarin su ai suna da labarin annabi Ibrahim suna da labarin annabi Isma'il ɗansa annabi Ishaq ɗansa duk suna da labarin waɗannan amma duk waɗannan ba mutane bane ai mutane ne sun sani to amma da yake kawai kokarin yadda zai za a yi a a yi fada da gaskiya a kawo hujjar da za a kafa dan a rushe gaskiya shi yasa suke fadar wannan amma sun sani ba haka bane Allah ya san sun sani Cito amma in har ba sani ba fasalu ahlaz zikri ahlaz zikri sune masana malamai waɗanda suka suke da ilimi wurin malaman tarihi ko ku ahlul kitabi tunda sun sa akwai ga ga yahudu dan ga nasara nan da suke rayuwa da su a jaziratul arab a tsibirin larabawa akwai yahudawa akwai nasara da sun yarda cewa suna da ilimi to su je su tambaye su anan wasu malamai suna suka ce ana nufin musulman ahlul kitabi cewa irin su abdullahi bin salam ko sallam abdullahi bin sallam cewa su ake su ake nufi a je a tambaya wannan magana tana da rauni saboda idan musulmi ne ai ba za su yadda ba sai ai ku dan musulmi ne shi yasa za ku ga wani haka a su je su tambayi wanda ba su musulunta ba daga cikin ahlul kitabi su ji annabawan banu isra'ila duka akwai mala'ika za su gaya musu babu duk annabawan da Allah ya aiko musu gaba ɗayan su mutane ne saboda ka zikiri zikri adan ana nufin masana sawa'un daga cikin ahlul kitabi ko masana tarihi daga ko ba wani irin addini ne matukar dai sun san tarihi zai su tambaye su wasu malamai suka ce ahlul zikir ana nufin ma'abuta alqur'ani to wannan ma tana da rauni wannan fassara. tunda ai anan su ba su yarda da alqur'anin bane to za a ce su tambaye masu qur'ani ce a ah, to da abin da za su gaya musu dama ai su suna musun cewa alqur'anin ba wahayi bane daga Allah annabi ne ya kirkire shi shifta ce wani wasu suka masa Da haka ya za a kuma a ce su je su tambayi masana alkur'ani a nan azzikir ana nufin ilimi ka ana nufin su je su tambayi waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi daga cikin ahalil kitabi ko masana tarihi su ji cewa akwai wani wanda Allah ta'ala ya aiko ba mutum ba shi yasa a suratul anbiya Allah ta'ala yake cewa fas'alu wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin Allah ta'ala ce su je su tambayi da ya faɗi irin wannan magana cewa ba wani da muka taɓa aikowa ba mutum ba su je su tambayi masana in su ba su sani ba Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am? ba mu sanya su jiki ne mara cin abinci ba ashe kaga mutane ne kenan wa ma kanu khalidin ko ba masu zuwa ne su ma ba dindindin ba sa mutuwa a'a suna zuwa lokacin mutuwa sun tai za su mutu za su koma ga Allah saboda haka kai ba kai ne farau ba a cikin annabawa haka ma annabawa suke kuma wannan ita ce hikima ta ubangiji hikima ta ubangiji a sanya annabi ya zama daga jinsin waɗanda aka aiko shi yasa malamai suka ce anan da Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan ya nuna cewa Allah ta'ala bai aiko da mace ba a matsayin annabi ko manzo bai aiko kuma da da aljani ba sauraka babu wata mace annabiya duk da akwai ra'ayi irin na ibnu hazm wanda ya yi shizuzi da shi ya zama saniyar ware a cikin malamai da ya riki cewa ana iya aiko annabiya wato ana iya samun annabiya ya ce uwar annabi Musa annabi ya ce saboda an mata wahayi wa auhayna ila ummi Musa haka nan matar matar annabi Ibrahim Sara ita ma annabi ya ce saboda Allah yana cewa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub kaga mala'iku sun mata bishara tunda sun mata bishara kaga ta zama ta zama sun yi magana da ita ta zama annabiya sauraka ya ce ita ma tana cikin annabawa mata hakanan ya ce eh, maryam mahaifiyar annabi isa salam ita ma annabiya ce saboda zakariya duk sanda ya shiga wajenta yana ga kullama da khala alaiha zakariya almihrab wajada inda harizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to kaga mala'ika ne aka turo mata sannan ga mala'ikan da da Allah ta'ala ya turo mata don ya busa mata ya mata busa ta yi cikin annabi isa alaihi salam inni a'udhu birrahmani min a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya kaga inna ma ana rasulu rabbiki ni manzo ne daga ubangijinki yace to kaga ita ma ta ga mala'ika sun yi magana ta zama annabiya ce ba wani abu ne zama annabi ka ga mala'ika ya zance da kai shikenan to wannan shine shine hujjarsa to wannan ya saba wa duk ijma'in malamai malamai sun yi ijma'i gabanin yazo da nashi ra'ayi an gama ijma'i duk malamai sun yi ijma'i kamar yadda uh, Abubakar al-Baqillani da Abu Ya'la suka yi kaito kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa duk sun yi ijma'i malamai magabata duka da tabi'ai da sahabbai babu wanda ya taba faɗar irin wannan magana kuma ubangiji ta'ala da ya magana akan maryam alaihi salam ai kaga bambancewa ya tsakaninta da annabi isa alaihi salam ita sai Allah ce wa ummuhu siddiqatun kana yakulani ta'am ita sai aka ce siddiqa ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulani ta'am kaga da annabi ya ce kamata ya faɗa annabci tunda annabi na annabi na gaban siddiqi kaga ba za a yi ƙasa da ita ba alhalin tana da matsayin annabta da sai a ce wa ummuhu nabiyatu to amma sai aka ce wa ummuhu siddiqatu alamar cewa ita na cikin siddiqai siddiqai kuma bayan annabawa suke ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina kaga sai bayan annabawa suke zuwa saboda haka magana dai wacce take ingantacciya ta daidai shi ne babu mace annabiya a lokacin khalifancin almahadi eh, ɗaya daga cikin khulafa na daular abbasiya kun sa a wannan lokacin an yi ta samun masu da'awar annabci suka yawa a gari kowa bini-bini in ya yi miƙa sai ce shi annabi ne a yi ta fama da shi saboda a lokacin zanadika sun ta cin karansu ba babbaka to duk wanda yake so yayi shakiyanci sai ce shi annabi ne to karshe ma abin da ya zama arha sai wata mata ce ita ma annabi ya ce <laughs> to shi ne da aka kai ta gaban khalifa ya ce ke baki imani da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tayi ce baki imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di ba cewa ni ne ƙarshen annabawa babu wani annabi baya na baki yadda da wannan magana tashi ba ta ce ta yadda ce to ya zaki ce ke annabiya ce ce to ai cewa ya yi lanabiya bai ce lanabiya ta ba cewa ba annabi namiji bai ce ba annabi mace ba ni kuma annabi ya ce ba ba ne. to idan har an rasa namiji to idan kuma za a samu mace الرجال قوامون على النساء وللرجال nisa walir-rijali 'alayhinna daraja maza na sama da su haka Allah ce walir-rijali 'alayhinna daraja to a kwace a hana maza sannan ita kuma sai a bata a bata annabci to irin wannan ne saboda ka babu wata annabiya cikin annabawa ana dai samun siddiqai waɗanda suke taka wannan mataki kamar irin matakin da nana Aisha alayhi salatu radiyallahu anha take da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato maza da yawa sun samu kamala wato sun samu kammala amma a mata babu wadda ta kammala sai maryam da asiya asiya bintu muzahim mata fir'auna ce kamula minar rijali kafir, walam yakmul nisa'i illa maryam wa asiya bintu muzahim maza da yawa sun kammala amma mata ba su kammala ba in banda asiya da da maryam to kaga idan har annabi sallallahu alaihi wasallam anan zai ce mata biyu din ne kawai suka kammala kuma a ce akwai wasu suna nan annabawa ne a cikin su kamar ummu Musa da ba a faɗe ta a cikin hadisin ba a ce annabi ya ce kaga kenan za a iya samun wasu waɗanda suke ba annabawa ba sun fi annabi tunda gashi an faɗi Asiya asiya ya nan ba su ce sa cikin annabi ba kuma an ce ta samu kamala to kenan ashe asiya ya nan tafi tafi wacce aka ce annabi ya ce ummu musa wanda kuma ba a taɓa samun wannan ba duk wanda ba annabi ba bai kai matakin annabi ba to ba zai samu ba zai fi annabi ba kuwa dan martabar haka take manzo shine sama sannan annabi yana bin sa baya sannan siddiqi sannan sauran salihan bayi ko shuhada sannan salihan bayi haka matakan suke to kaga ba zai yiwu a samu wanda ba annabi ba amma kuma ya dara annabi ba zai yiwu ba to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka yi hujja da ita akan cewa Allah ta'ala yana aiko mazaje ne ba mata ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi masana idan kun kasance ba ku sani ba wato cewa in kun kasance ba ku sani ba kamar shagube ake musu wato kun sani to in har ba ku sani ba ku tambaya an gane cewa in ba ku sani ba shagube ne amma ai sun sani kawai taurin kai ne da kokarin yadda za su yaki gaskiya kuma wannan aya tana nuna cewa duk abinda baka sani ba yi tambaya ayar tana nuna wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba wanda bai sani bai tambayi wanda ya sani wannan shine addini har kullun A maganin jahilci shine tambaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ala ala ala ala yasalu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul ayyi su'al annabi ya ce me ya hada ba za su tambaya ba in ba su sani ba ai maganin rashin sani shine tambaya maganin rashin sani shine tambaya shi yasa malamai suke cewa as-su'alu nisful ilm tambaya rabin ilimi ce domin shi mataki makulli na ilimi ubangiji ta'ala ya zuba ilimi da yawa makullan wannan ilimi su ne shi tambaya in kana so ka tambaya sai a gaya maka shi yasa mutumin da za a tambaya kuma in ya sani bai halatta ya ɓoye ba in ya ɓoye zai shiga cikin innal na yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda sai dai idan ya san cewa ansar za ta haifar da wani rikici to ba laifi ya dakata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mu'az lokacin da ya gaya masa cewa a tadiri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san haƙƙin bayi akan ubangijinsu ka san kuma haƙƙin ubangiji akan bayinsa ce Allahu wa rasuluhu alam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay wa haqqul ibadi ala Allah an yudkhila man la yushriku bihi shay'an al-janna ko an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'an annabi ya gaya masa cewa haƙƙin Allah a kan bayansa shine su bauta masa kasu haɗa kowa da shi Haƙƙinsu kuma a kan ubangiji shine ya shigar ya shigar da dukkan wanda ya mutu baya shirka da shi aljanna mu'az ya ce afala ubashirun nas ya rasu, in je in ga mutane mana musu bushara qala idan yattakilu in kai haka shikenan kenan sai su saki jiki kowa ya ce to shi kenan ayin kai tauhidi ba sai kai aiki ba za ka shiga aljanna Allah ya yi gaye alkawari to shine bai fada wa kowa ba sai da ya zo mutuwa sannan ya fada don kada ya mutu da wani ilimi a tare da shi ba a sani ba shine a hadisi ya karshe ce ta Fa'ak bihi mu'azu inda mauti hita ay haraban min al lokacin da ya zo mutuwa ya bada labarin hadisin don ya guje wa sabo da gujewa mutuwa da ba tare da ya bayyana abin da yake tare da shi na ilimi ba abu huraira yana cewa sahabbai ina da birgami guda biyu cike da ilimi ɗaya na warware shi kowa ya sani ɗaya kuma in na warware shi to za a yanke mun kai abin da yake nufi za a yanke mai kai wato a hadisai ne na fitan wanda suke ɗauke da fitintunu suke bayanin wasu fitintunu da su faru da zarar ya shiga faɗarsu to wasu za su ce da su yake ƙarshe su kashe shi don haka ana malamai suka ce abinda bai faɗa ba bai shafi aƙida ba bai shafi kuma ibada ba wanda bayi suke bukata abu ne da ya shafi rayuwa ta, ta, ta siyasa ta zamantakewa wanda rashin sanin su ba zai cutar da mutane ba to saboda haka idan har akwai abin da zai iya haifarwa a lokacin ko na rashin wato zurfin fahimtar mutanen da yake magana da su to sai ya bari har lokacin da yake ganin za su fahimta sai ya gaya musu haka ilimi yake mataki mataki ne hawa hawa ne ba lokaci ɗaya ake tusa shi ba to shine Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna kaga ayar tana nuna wanda duk bai sani ba baya da hujja ta ce wa Allah bai sani ba ya je ya tambaya wanda yake cikin neman ilimi to koda ya jahilci wani abu yayi bisa kuskure ana yafe masa saboda ba bisa ganganci ba daman cikin neman ilimi yake cikin sauraro yake cikin zuwa duk inda ake karatu ya ji mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce wannan wannan wannan yana da uzuri ko da ya wani abu ba daidai ba amma mutumin da ya shantake ba ruwan shi da neman ilimi duniya kawai ya sa gaba kullun aikin sa shine ya fita kasuwa ya je ya dawo shikenan ba shi da wani wani wani abu da yake na neman ilimi to babu shakka wannan wannan ba shi da hanzari a gurin Allah idan ya fada duk abin da zai yi na gaza, to Allah zai iya kama shi da wannan sannan Allah ya ce bil bayyinati waz zubur bil bayyinati waz zubur wato mun aiko su da hujjoji bayyanannu kowane annabi Allah ta'ala yana haɗo shi da hujjoji bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiyarsa wanda a ƙarara wanda duk ya so ya musulunta ya yi imani da shi zai yarda saboda ga hujjoji nan ƙarara bayyanannu wa zubur da kuma littattafai da Allah yake ba su wato wasu Allah ta'ala ya ba su littattafai wasu kuma ya ba su hujjoji bai ba su littattafai wasu kuma ya hada musu wasu ya hada musu da hujjojin wasu ya hada musu da da littattafan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa ma min ma min ma min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad ataahu Allahu min al-ayati ma ma amana ala mislihi al-bashar babu wani annabi daga cikin annabawa face Allah ya bashi wata mu'jiza wacce a dalilin ta mutane sukan yi imani yace to amma ni abinda Allah ya bani alqur'ani ne wato alqur'ani ita ce mafi girman mu'jizar da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama duk sauran mu'jizozi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a rayuwarsa mu'jizozi ne masu lokaci takaitattu amma ba masu dorewa ba in banda alkur'ani kamar tsagewar wata kamar ɓuɓɓugowar ruwa da yawansa da yawaita abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa duk wannan mu'jizozi ne a lokacin tunda waɗanda aka yi a gaban su sun gani amma waɗanda suka zo baya su sai dai a ba su labari don haka aka samu mai taurin kai zai iya cewa shi bai yadda ba to amma alkur'ani wani abu ne wanda Allah ta'ala ya tsare shi har al-kiyama ta tashi yana nan a tsare inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun don haka in ka ki yadda da sauran mu'jizun qur'ani fa shi ma baka yadda da cewa mu'jiza bace in baka yadda ba to kawo kamar sa in ka isa saboda haka ya zama gagara koyo wannan kadai ta isa ta tuna cewa wannan qur'ani daga Allah yake ba daga mutun yake ba inda daga mutun yake to da wani mutun ya koyi irin sa to amma kasancewarsa daga Allah yake sai ya zan ba wani wanda ya taba cewa ga wani abu kwatankwacin sa kuma yi nasara babu shi shine Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma mun saukar maka da alqur'ani adh anan ana nufin alqur'ani saboda abin da ya tattara na wa'azi da abin da ya tattara na fadakarwa da abin da ya tattara na shari'a duk littafin da ya kunshi shari'a ya kunshi fadakarwa yana daukan wannan ma'ana azzikir alqur'ani da azzikir saboda ya tattari wa'azi ya tattari fadakarwa shi yasa Allah ce illa nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ce wal qur'ani dhikr alqur'ani ma'abocin ambato saboda ka ambato anan ana nufin abinda ya kunsa a cikin sa na shari'a da bayanin hanya madaidaiciya da umarni da hani wannan duk yana cikin ma'anar zikir kalmar zikir tana zuwa da ma'anar ilimi ma'anar ilimi shi yasa za ga cikin magabata aka suka ce zikir suna nufin majalisul ilm majalisul zikir majalisul ilm wurin da ake ayi ilimi a karanta fadar Allah a karanta fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu zaman nan a wannan masallaci majalisul zikir ne saboda wannan ma zikiri ne tunda abinda ake ambato shine abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wanda babu zikirin da ya kai wannan duk wani zikiri yana bayan babu zikirin da ya kai shi wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi bilayhim dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam an saukar masa da alqur'ani sannan kuma aka bashi aka dora mishi alhakin yin bayani bayanan alkur'ani nau'i biyu ne kala biyu